سلام عليكم تحيتنا تحية إسلام من ربنا فعند اللقاء نحيي بها وعند افتراق yan uwa barkamu da kasancewa a wannan lokaci kuma a tashar mu na zida sunna tv muna roƙon da ka danna mana subscribe idan ka manta baka danna ba sannan ka danna ƙararrun sanarwa da zarar mun ɗora shiri ya isar muku sannan muna roƙon da ka danna mana like idan wannan karatu ya burge ka to ba tare da bata lokaci ba za mu haɗa ku da shirinmu kai tsaye fatan za mu yi saurare lafiya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in masu kallonmu da sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan bidiyo za a yi shi ne saboda nuna kaifiyar yadda ake yin sallah gwargwadon hali kuma ba za mu gushe ba wala Allah muna cikin wasu 'yan kurakurai har mu din ma da muka tsaya za mu nuna za a iya ganin kurakuranmu watakila ta wasu gurare da yawa amma dai za mu iya bakin ƙoƙarinmu ne mu ga cewa abin da za mu aiwatar ya zamanto daidai sannan shi wannan abin da za mu sake ba za mu tsaya ne wai mai ta lissafa wannan abu kaza shine sunna wannan abu kaza shine farilla wannan abu kaza shine mustahabbi ba lala kawai za mu yi ne yadda ayyukan suke da irin yadda tsayuwar take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani nayi yi. Allah ruwaya ta ce ya hau kan mimbari ko kuma an gina masa wani abu ya hau sama yadda dukkan kowa cikin sahabbai suna ganinsa ya yi kaifiyar sallar sai ya ce masahabbansa ku yi yadda kuka gana yi to alhamdulahi mu ba mu ga annabin ba lokacin da yake wannan aikin to amma malamai da sahabbai kuma sahabbai da malamai da tabi'ai sun naƙalto mana yadda kaifiyar sallar annabi take sallallahu alaihi wasallama saboda haka koda ba mu gani ba za mu ga kaifiyar a rubuce yadda ake kuma yadda aka rubuta din shine za mu yi ƙoƙarin mu ga cewa wato mun ɗabbaƙa shi a haka mu Allah muke roƙo ya mana muwafaƙa cikin abin da za mu gabatar muna roƙon Allah ya tsare mu daga kurakurai kuma ƙofar mu a buɗe take a inda muka kuskure za mu iya samun za mu iya gyara insha Allah to na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan musulmi yana son ya yi sallah fa asbigil wudu wato ya yi alwala tare da cewa ba alwala za mu koyar ba amma dole alwala ita ke ginshiki na tsayuwar sallar ko kuma na tabbatuwarta saboda duk sallar da aka yi ta babu alwala to babu wannan sallah inda ba mantuwa ce ta shiga cikin al'amarin ba to na farko yanzu sai mu ɗauka cewa ga ka ka zo za ka yi sallah ko kuma gani na zo zan yi sallah ko ga kikin zo yanzu za ki yi sallah ya ya kamata a yi abu na farko shine fiskantar alƙibla fuskantar alƙibla sharaɗi ne daga cikin ingancin sallah idan ba mutum makowa ya yi ba za mu iya cewa ruɗewa ko ɓatan kai ba zai yi sallah inda ba alƙibla take ba idan ya yi gangancin wannan to sallar ba ta yi ba don haka shurut ne na sihar sallah na ingantuwar sallah ka fuskanci alƙibla wannan kenan to malamai suka ce wanda yake ka'aba ga ta mu'ayana a fili yana kallanta labudda ya fuskance ta wanda kuma baya inda ka'abar take ita ce alƙiblar to labudda ya fuskanci jiha ma'ana nahiya shine faɗin Allah da yake cewa wato wa haisu makuntun fawallu wujuhakum shatarar masjidil haram wato duk inda kuka kasance a duniya ku fuskanci wannan masallaci ko kuma wannan ɗakin ka'aba ɗin ku fuskance shi ku yi sallah don haka wasu malamai suka ce jihar ake fuskanta ba ka da tabbacin daga inda na tsaya yanzu misali in zan wuce in yi ban yi kwana ba zai iya yi zai yi wahala a ce zan dira kan alƙibla don haka dukkan mutumin da ba alƙiblar yake kallo a gabansa ba to yana kirda don jihar nahiyar da alƙibla ɗin take wannan sharaɗi ne cikin tsayuwar a cikin wato yin sallah to banda wannan sai sifar yanzu ikama ita ma za mu ajiye ta A tunda duka mutane sun riga sun san wannan to idan ka zo ka fuskanci alƙibla akwai abubuwa da yawa da ake son su fuskanci alƙibla tun daga wajen tsayuwa misali da daman mutane wani yakan yi haka ne ya tsaya malamai suka ce wannan kuskure ne wani kuma yakan yi haka ya eh yi haka waɗannan ƙafafuwan, shi ma wannan kuskure ne shi safu kamar yadda tsayawa za ka yi sallah usaimin ya ce tsayuwa ce ta al'adar dan adam sai allah mai da ita shari'a ma'ana yadda kake tsayuwa a wurin taro ko a wurin wani abu za ka tsaya to irin wannan tsayuwar za ka yi sai dai abin da ake so shine waɗannan yatsun kafan su fuskanci alƙibla wato shi namiji yadda na tsaya dinnan haka ya kamata ya tsaya amma ita mace ana cewa ta dummu kadamaiha za ta hada kafafuwanta wannan shine abin da shari'a ya ce ta yi kada ta zo ta bude kafafuwanta haka shi kuma namiji kada ya saba da yadda yake tsayuwa a wurin tarurrukansa don misali idan an yi taro yanzu misali ba za ka ga mutum ya zo ya tsaya ya yi haka wannan sai dai in yana son ya hana wani to da ake so yadda kake tsayuwa a al'adar ka haka ya kamata ka tsaya illa kawai bambancin shine ya tsunka su fuskanci alƙibla tunda wannan tsayuwar ta sallah ce abinda ake bukata kenan to wannan shine abinda ake bukata a yi hada su haka ka lankwashe su haka don wani za ga a wajen ruku'u ma sai tankwara yatsunsa yatsan babban yatsansa yana kallon nan wannan na dama shi ma yana kallon nan malamai suka ce haza khata wannan kuskure ne ba haka manzan Allah ya tsaya ba ba haka kuma sahabban suka tsaya ba to yadda na tsaya din nan haka zaka tsaya to mu ɗauka yanzu an shafe maganar cewa e, ikama ko kuma mun riga da mun yi ikamar kuma gashi tsayuwar mun tsaya a wannan gurin malamai suka ce akwai itidal itidal din nan da dama wasu ba su fahimce shi ba idan kai haka to ba itidal ne domin ana son shi wannan gangar jikin ya sauka daidai ba tare da wannan ya yi fadin nan wannan ya yi fadin nan ba idan kai haka ka tsaya to shine tsayuwarka wannan in wani ne mai gwada ka da tep misali tep din zai sauka daidai ne ya sauka ƙasa idan za a gwada nan ma zai sauka daidai ne in za a gwada nan ma zai sauka daidai in ma za a gwada nan zai sauka daidai wannan shine a tep din ma da za a gwada ka kayi dal amma idan kai haka to tep din idan ya zo sai shi ma ya karkata don haka babu dal wannan a fahimce shi sosai domin da yawa a wajen tsayuwar su babu dal. kuma wal dalu farudun ne farilla haka mai kawa'idi ya ambata cewa daidaito farilla ce so wannan kenan so yanzu mun yi tsayuwar kuma mu ɗauka cewa mun yi ikama so daga nan za mu yi kabbarar harama malamai sun ce kamar yadda usamin ya faɗa a cikin sifatu salati nashi ya ce wuraren ɗaga hannu hudu ne shi ya ambace su to ɗaya daga cikinsu shine wannan wadda za mu yanzu ɗaga hannu wajen yin kabbarar harama idan kuma ka riga kai kabbarar harama to ka shiga sallah to wannan kabbarar harama shine haka ake na farko ka kalli tafukan ba a barin su haka ba a kuma yin yadda aka ga dama da su wato hai'a ce ta girmamawa da darajawa wacce ake ma ubangiji don haka dole ya zamanto haka za a yi saboda ina jin ko wani babba ne in kai masa haka zai ɗauka don kwalansa kake saboda haka haka ake yi da hannu wannan bai da bambanci tsakanin namiji da mace da mace da namiji duk haka ya kamata su yi to wannan kaifiyar yadda ake ɗaga hannun to amma a ina ake ajiye hannu malamai sun yi magana akwai wurare kamar guda uku wuri na farko shine nan kafada hannun ya tsaya daidai kafada wuri na biyu shine ya tsaya tsakanin kunne da kafada wuri na uku shine ya zo daidan far'ul uzun far'ul uzun shine reshen kunne wannan dan digon inda mace take hudawa ta sa dan kunne wannan shi ake kira far'ul uzun so kaifiyar kaga yanzu mun faɗi gurare uku to a wannan abu na farko shine mai yin sallah sai ya haka yanzu idan za a kalla cewa hannuna suna daura da kafada suna daidai da kafada shi ne har zuwa mankibai wato shi daura da kafadarka na biyunsa shi ka yi haka kaga ya wuce kafada na ukunsa shi ya kai zuwa wannan abin nan din kunnan far'u abin nan shi uzun din to waɗannan su ne kaifiyar yadda ake wajen ɗaga hannu to sannan a wajen ɗaga hannun an zo da maganganu har yanzu za ka yi kabbara ne da ɗaga hannu ko za ka fara ɗaga hannu ka yi kabbara ko kuma dai dukansu waɗannan sun tabbata a ruwaya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan ka zo idan kai haka misali daidai da ka fada ka ce allahu akbar malamai suka ce ka sake hannun ya sauka sannan sai ka sake taro shi haka allahu akbar ko kuma in ka ga dama sai ka ce allahu akbar sannan sai ka daga hannu shi ma wannan ya tabbata duk waɗannan ana yin amma suka ce idan ka ɗaga kai wannan kabbarar to ya sauka saboda wasu malaman suna cewa ladan saukewan shi daban wani za ka ga daga ya ce allahu akbar ba zai saukar ba daga ya ce allahu akbar sai kuma ya haɗa hannun haka so akwai buƙatar cewa ka sauke su sannan sai ka ɗago su wato ka taro su wajen kabbara ɗin nan muna son mu yi wa mutane tambihi akan wannan wani za ka je na cewa Allahu akbar ko a tashi to idan ka ce a kamar akwai wata madda da kasa wani dan ja to wannan jan da ka yi aibinsa a cikinsa shine kamar tuhuma kake shin Allah mai girma ne don haka shi yasa ake cewa sai ka ce Allahu ba za ka ce Allahu wannan jan babu shi Allahu akbar to wannan kenan sannan an ja hankalin mutane malamai akan jan ba'un cewa allahu akbar ba a sansa saboda akbar ba shine sifa ta ubangiji ba don haka allahu akbar wannan shine abin da ya kamata a yi mutane su yi kokarin su gyara don ba wani suke yi ma ba allah suke yi ma to idan an yi wannan kabbarar to abin da zai biyo baya shine tara hannu wad'ul yumna alal yusra saka dama akan hagun a wannan su ma akwai kaifiya wajen kusan guda uku zan iya cewa wajen yadda za a yi da hannu ana sa shi ne ta hata surra a yi surra ta hata sadr ko kuma ala sadr zai zama sama da cibiya kenan za ka iya ɗorawa a nan don nan shine saman cibiya sannan kuma zai iya zamantowa ala sadr kan kirji shine nan saboda wasu malamai suna kallon cewa ai zuciyar ita ce sadar kamar yadda ƙur'ani ya ce alimun bi za ce sudur ma'abocin masani ne da abin da ke cikin zuciya to kaga ita zuciyar ita ce a sadar so kuma wasu malamai suna kallon ta a nan don haka nan ya kamata ya zama to sai kaifiyar yadda za a yi da hannu kaifiyar yadda za a yi da hannu iri uku ne na farko shine wadu'ul kaf na yumna alal yusra idan an ce kaf to shine wannan shine kaf tafin da wannan wannan kafin shine yumna kuma za ka dora shine alal yusra to kaga kenan ba kan tafin hagun bane a bayan wato ala zahari abin nan kafin yusra kenan shine za a ɗora shi haka wannan kaifiya ce ta farko malamai sun ce haka yi kamata a shine shine ka sanya tafinka na dama akan bayan tafin hannunka na hagu wannan shine kaifiya ta farko sannan kada ka manta ko anan ko anan wannan shine to sai hanya ta biyu don ina amfani da kaifiya wani ba zai iya gane kaifiya din ba hanya ta biyu ita ce cewa akwai arusgo shi shine nan wannan ku'u kenan ko to shine to malamai sai suka ce kaifiya a hanya ta biyu ita ce wato kenan za ka ɗora wannan kaga wannan an yi na tafi ɗazu to wannan shi kuma anan daga nan ake ɗora shi sai ya zama haka kaga kenan nan ya ɗoru anan ne to sai ya zamanto haka wannan shine arus to sai hanya ta uku shine su kuma qabd wato danka shi kuma yadda ake yinsa shine zaka kama nan haka to waɗannan hanyoyi guda uku ne alhamdulillah malamai suka ce kowace ɗaya ta tabbata kuma babu wata matsala a kai sai dai wasu malamai suna ba da shawara ka yi nawa ma'ana yau in kai sallah da haka wata rana sai ka yi da haka wata rana kuma sai ka yi da haka saboda duka ruwayoyin daga manzo Allah suke ya nuna kenan annabi yana nau'anta su yau yayi wannan gobe yayi wannan wani lokaci kamar yadda mai sifatu salati ya ambata na albari yana cewa khairul hadi hadi muhammad yana da kyau ka canza yau wata rana kai wannan tunda dukansu sun tambata ingantattu ne to wannan shine yanzu mun fahimci cewa an yi ikama mun yi kaifiyar yadda ake daga hannu da kabarar harama sannan kuma yanzu an dawo annan to daga nan sai abin da ake kira du'a'ul istifta wato ita du'a'ul istifta ana yin ta ne kafin mai karatun fatiha ya fara a cikin sallarsa to ita ma malamai sun ce nau'o'inta sun zama da yawa akwai nau'o'i iri daban-daban to kada a ga cewa muna yi muna ta kalle-kalle shi masallacin ba a bukatar daga lokacin da ya ce allahu akbar to inda zai kalla shi ne gurbin da zai sa goshinsa a wajen sujada to daga nan yanzu mun gama wannan to sai du'awul istifta du'awul istifta shine suna nan da yawa akwai su wajjahatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan wa ana minal mushrikin kul inna salati wa nuski wa muhayayi wa mamati lillahi rabbil alamin akwai waɗannan akwai kuma allahumma ba'id baini wa baina kataya kama baina al mashriqi wal maghrib da dai sauransu wadda ta sawwaka maka shine zakai kuma ana yin wannan addu'a ne a sirrance ba ana yin ta ne a bayyane ba to daga nan mataki na gaba shine matakin wato bude karatu ko kuma bayan kai wannan addu'a akwai ta'awuzi wasu na kawo a'uzu billahi sami'il alimi minash shaitanin rajim wasu ko suka na kawo a'uzu billahi minash shaitanin rajim min hamzihi wa wa nafsi duka wannan ruwaya ta zo ta tabbata akan haka to daga nan idan kai wannan du'a'ul istifta to sai kuma wato kai basmala to basmala akwai maganganu a kai. ana yin ta a sirrance ko ana yin ta a bayyane amma ruwaya mafi tabbata mafi shahara ita ce cewa ana yin ta ne a sirrance har ma hadisin da mai bulugul marami ya kawo yana cewa abubakar da umar sun kasance suna buɗe sallar su wato da yin basmala sirran ba tare da an faɗa ba so banda wannan ah, akwai hadisin abu huraira wanda shi kuma hadisi ne mundarici shi akwai matsala akan hadisin mai abinan abinan ahkamul abinan abinan ahkamul qur'an ya kawo maganganu a kansa yana cewa akwai indiraji wanda abu huraira yayi da yake cewa basmala ayatun min ayati suratul fatiha aya ce daga cikin ayan suratul fatiha malamai kuma ba su tafi akan wannan ba to wannan kalmar ana cewa a ba hurairar shi ya shigo ta ba ya cizgo ta bane daga manza. Allah sallallahu alaihi sallam ala ayati halin yustahabbu ko kuma sunna ce kayi basmala bayan kayi du'aul istifta kuma kayi a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim wasu malaman suna cewa daga wannan a'udhu billahi da musulmi yake bari baya yin a lokacin da zai fara sallarsa daga nan ne shaidan yake shigo masa amma da zai faɗe ta wajen du'a'ul istifta to da ya kori shaidan sannan sai basmala zai ci daga gaba da wato yin sallarsa to sai sai basmala sunna ce duk wannan abinda muke hannun kan nan yana nan a haka a wannan lokacin to daga nan ne zaka ci gaba da karatun surar fatiha misali ka karanta alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa karshe. idan ka kai wala dalilin ka ce amin domin wasu da yawa ba sa faɗan amin wucewa kawai suke amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan liman ya ce amin faƙulu amin kuma ku ce amin saboda ka a sirri inda ake yinsa a sirrance to kai ma sai ka ce sin ka karanta sai ka yi amin idan limamin ka kake sauraro yana karantawa sai ka ce amin domin duk wanda amin ɗinsa sai mawafaka da amin ɗin mala'ika to an gafarta masa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da haka ta a cikin sallar ka ce amin in amin ɗin ka ce daidai da amin ɗin mala'ika to an gafarta maka so lokacin da ka karanta ka gama karatun fatiha kuma zaka shiga sura idan sura farkon ta zaka fara nan ma ana son ka ce bismillahir rahmanir rahim a sirrance kada mutum ya manta da wannan sirri in a karatu a bayyane ne ma ka kai fatiha to in za ka fara farkon sura ka ce bismillah saboda wannan shine a rubuce a ka'idar rubutun alkur'ani kuma shine a aikace a aikatuwar manzo Allah kuma shine a aikace a aikatan sahabbai da suka yi aiki amma malamai suka ce idan sara za ka yi daga tsakiyar wata sura ka ci gaba babu dole sai ka ce bismillah amma in dai farkon sura za ka fara to yustahabbu ana son ka ce bismillahir rahmanir rahim to shikenan yanzu ka karanta fatiha ka karanta kuma sura duk kana tse to shikenan za a tafi zuwa ga ruku'u a nan shine mahallin daga hannu wato na biyu don da ce a kabbar harama ana daga hannu yanzu ka karanta sura ai ka karanta fatiha kuma ka karanta sura kuma za ka yi wato za ka yi ruku'i to anan ana son ka ɗaga hannu saɓanin yadda wasu mutane suke yi za ka ga wani har haka yake ya sa abin nan anan kaga yatsun sun wuce ma kansa wannan duka ba shi ba ne daidai da yadda muka faɗa a wajen kabbarar harama haka za ka ɗaga hannu babu maganar ka wuce saman kanka babu maganar kuma ka bar su a ƙasa haka za ka ga wani ko a shiga sallar idan ya zo kawai sai ya ce allahu akbar ba ruwansa da daga hannun inda ya kamata ya daga shi to inda in ka tafi ruku'i haka ake daga hannun wato bayan da hannun suna nan yanzu mu dauka cewa ka suratu tin alaysa allahu bi ahkamil hakimin to zaka tafi ruku'i yanzu misali to sai ka daga sannan sai ka tafi ruku'i ka sunkuya haka a nan wajen akwai buƙatar ruku'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kansa baya sauka ƙasa kuma bayansa baya sauka ƙasa yakan zamanto ya daidaita domin an ce inda za ka ɗora wata ƙwarya da ruwa lastaƙarra ala zaharin nabi sallallahu alaihi wasallam da za ta iya tabbata a bayan annabi kuma ruwan bai tsira ba ka ɗori ƙwarya da ruwa saboda tsabar daidaiton bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan su waɗannan hannayen idan an yi ruku'u yadda ake yi da su wato wasu malaman suna cewa haka ake ba a tsayar da su ana don wani nan yake dafa ba a yin haka nan gwiwa aka ce wato da hausa ana cewa kama gwiwa ko kama gwiwa wato shine kayi ruku'u wannan zai zama nan haka wannan zai zama haka wasu malaman kuma suka ce idan ya zama haka wannan yatsan sai ya zama haka waɗannan guda ukun su zama a haka ka gani nan haka waɗannan ukun suna nan wannan yana nan wannan kuma yana nan sokokon gwiwanka kuma yana wannan tsakanin wannan shine abin da wasu malamai suke kallo cewa ita ce kaifiyar yadda ake to anan za ka yi tasbihi subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko kuma subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi alal aƙalli an ce a samu guda uku alal aƙalli kenan ko kuma abin nan abin nan subuhun quddusun rabbul mala'ik ruwaya iri daban-daban suna nan almuhimmu idan wannan ka iya subhana rabbiyal azim wa bihamdi to za ka yi shi a haka kamar yadda muka faɗa kada ka manta waɗannan yatsun dole su zamanto cewa suna fuskantar alƙibla babu yadda za a yi su karkace ma alƙibla to wannan shine idan ka yi wannan subhana rabbi azim wa bihamdi to shikenan sai ka ɗaga sami Allahu liman hamida wannan shine daga hannu na uku kenan idan ka ce sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu ha'u na malikiya suna kallon in liman kake bi ya ce sami allahu liman hamidahu to ba kai sai ka sake faɗan sami allahu liman hamidahu ba rabbana walakal hamdu ko kuma allahumma rabbana walakal hamdu amma dai ya tabbata a hadishin manzan allah dukkan su biyu za ka iya yi kuma dukkan su biyu liman ma zai iya yi liman ya ce bayan ya gama subhana rabbi azim wa bihamdi to in zai daga ya ce sami allahu liman hamida sannan ya ce rabbana walakal hamdu wannan ko kuma rabbana lakal hamdu ko kuma allahumma rabbana walakal hamdu duka wannan wato zaka iya yi to bayan an daga an ce rabbana walakal hamdu to shine anan a tsaya tsayuwar da sai gaban ko ina sun koma saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kai ruku'u hatta tatma inna raki'an har sai ka dutsu a cikin ruku'i shine wasu malaman suna ganin cewa tasbihi guda uku ma ya yi kaɗan a matsayin ɗumanina wasu na kallon cewa tasbihin ya kamata su kai goma ko ma bakwai ko ƙasa da haka amma dai a uku alal aƙalli ana ganin dukkan mafasil gabbai naka sun sake to idan ka ce sami allahu liman hamidahu ka ɗago to sai wannan allahumma rabbana wa lakal hamdu uh, akwai mil samawat wa mil al'aradi wa mil ma kuma uh, da dai sauran abubuwa da ake to anan kamar yadda muka abin nan afwan za mu dan koma baya saboda mun tsallake wani abu an ce lokacin da ka karanta surar a sura wato bayan ka gama fatiha ka karanta sura kafin ka tafi ruku'i akwai wata 'yar saktata latifa wadda ake da bukatar mutum misali idan ka ce alaisallahu bi ahkamil hakimin nan kama akwai abinda da ya zo a hadisin manzo Allah wanda zaka faɗi fa subhanaka allahumma bala to sa'an nan sai ka samu 'yar shiru haka wannan sakta ɗin ana buƙatar kamar tsakanin numfashi da numfashi ne numfashin ka ya cira kafin ya dawo don ana son za ka tafi zuwa ga ruku'i to wannan shine to sai ka daga hannu sai ka tafi zuwa ruku'i idan ka ɗauko kuma rabbana wa lakal hamdu shine waccar addu'a da muka ci to yanzu anan abin da ya rage ka daga ruku'u ka yi dukkan abin da ya kamata yanzu sai tafiya zuwa ga wato sujjada so anan yadda usami yake nuna babu sauran wani daga hannu domin lokacin da kace sami Allahu liman hamidahu shine ka daga hannu akwai wanda kuma in za su tafi sujjada sukan sake daga hannu amma shi ya ce gurin daga hannu a cikin sallah fudu ne kuma mun faɗi guda uku yawa to daga nan za ka tafi sujjada to ya kaifiyar tafiya sujjada yake a nan akwai maganganu akwai malaman da suke kallo da gwiwa ake tafiya akwai waɗanda suke ganin tafiya suke da, da hannu to duk da cewa masu bincike suna ta bincike wai kafafuwan raƙumi na gaba su ne na baya akwai wanda suka yi ta wannan binciken to amma shi usamin da ya zo ya ce kawai abin da ake son a nuna maka shine ba a son ka yi sifa irin ta raƙumi domin a cikin bauta ma Allah tsayuwa ce ta shi Allah ɗin ta musamman sunkuyon tasa ce ta musamman zaman nasa ne na musamman kalmomin da kake ambato na musamman ne don haka ba za ka taɓa kama da wata dabba ba to ya raƙumi yake sauka don an ce fala ya buruk ahadukum kama burukul ba'ir kamar yadda raƙumi yake sauka to shi raƙumi ga al'ada idan ya zo da hannu yake sauka aiko da kafafuwan gaba yake sauka sai ya durkusa da kafafuwansa na gaba sannan sai kafafuwansa na baya su sauka to a wajen wannan wasu malaman da suka yi masa wannan fahimtar ba za ka je su jada da hannu ba kenan saboda sun masa wannan fahimtar amma wasu malaman suna kallon a'a ba haka bane za a iya zuwa da abinan da gwiwa kuma za a iya zuwa da hannu saboda wasu malamin sun ce al'amur al'amari ne kawai mai faɗi ta iya yiwa wani lokacin da ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu sannan ya yi wannan tasbihi na baya so lokacin da zai tafi sai ya tafi da gwiwa gwiwoyinsa su za su fara isa ƙasa wato kenan sai ya tafi haka sannan sai haka to sannan ɗaya ɓangaren malamin kuma abin da suke kallo shine cewa zai tafi ne da hannaye mana idan zai tafi sujada sai hannayensa su tafi shine sai ya tafi haka sannan sai gwiwa sannan su waɗannan hannayen akwai buƙatar cewa su ma akwai kaifiya yanayi guda biyu a yadda ake so shine ɗan adam ya sa kansa haka tsakanin hannayen allahu akbar haka ko kuma ya kawo su haka bayanan ba daidai kunnuwansa ba waɗannan hannayen su zama haka amma ka ajiye su daidai da gwiwoyinka malamai suka ce kuskure sannan kuma waɗannan hannayen so aiki a haɗa su a haka su ma ba a buɗe su idan za ka tafi sujjada haka ya kamata ka kifa su cif aka sannan goshinka da hancinka zai zauna ne a tsakanin nan da nan yadda hannunka yake haka to goshinka sai ya tafi allahu akbar da goshin da hancin sannan wato su tafukan hannayen naka suna fiskantar alƙibla kuma suna nan a shimfiɗe to anan akwai abubuwa kamar haka waɗannan ƙafafuwan ana da buƙatar misali idan za ka tafi sujada bayan mun ci haka ka yi haka za ka tafi misali ka tafi da gwiwoyi ko kuma ka tafi da hannu waɗannan ƙafafuwan ana son a daidaita su a haka kada a buɗe su kada a kwantar da su haka kada kuma abin ɗinsu haka za a haɗe su aiki a guri ɗaya nan da nan idon wannan sawun da wannan su haɗe a guri ɗaya sannan sai ka tafi haka sannan ya zamanto cikinka bai kwanta a akan wato cinyoyinka ba sannan hannunkan nan ya kamata ya buɗe inda ba a cikin safu kake ba wannan hannun ya buɗe har ma wasu malamai suna cewa a ga ana ganin wato damtse ko abin nan abin da din manzo Allah sallallahu alaihi Sallama haka ya kamata ya zama a haka sannan cikinka kada ya sauka akan cinyoyinka sannan tsakanin ka za a samu kamar misali ɗan akuyar dabba da zai iya wucewa ta wannan tsakanin hannayenka da gwiwoyinka da kuma cikinka bai sauka a ƙasa ba haka ya kamata wato ka tafi malamai sun ce ka tafi sujjada kamar a matsayin shimfiɗi ka tafi haka wannan bai yi ba don ba haka ya kamata kai ba ba kwanciya ake ba a'a haka ya kamata kaifiyar ta zama yadda na yin nan haka domin a nan ɗan akuya ƙaramin dabba zai iya wucewa cikinka bai zama abin nan ba sannan kuma ba a sujjada ɗin ya zamanto kayi haka kuma kayi haka kaga nan ya matse nan ba a bukata a'a nan din ya dagu ya zamanto nan ya rabu da nan sannan waɗannan ƙafafuwan su zamanto kamar haka sannan waɗannan yatsu ka kafe su a ƙasa su zamanto suna fuskantar wato alƙibla kada ya zamanto ka yi haka misali kaga wani zai shimfiɗar da su haka ya haka ko kuma ya haka da su to wannan duka ba a yi abin da ake shine ka haɗe su haka sannan waɗannan kayukan yatsun ya zamanto suna fuskantar alƙibla da su da yatsunka na hannu duk su tafi suna kan su abin nan sujada sannan idan ka taso daga kabbara sai ka ce allahu akbar to anan ya halatta kai yadda na yi nan wannan ka tokare su a haka ya halatta kai a haka ya kuma halatta ka yi haka allahu akbar kaga wannan kashin shimfiɗa duwawunka wannan nan yana kan wannan kafar sannan wannan an kafe shi kuma yatsun su zamanto cewan alƙibla suke kallo nan kada ka yi haka ya kamata ka yi haka malamai sun ce sai dai idan akwai larura sannan kuma kamar da na faɗa ba a yin haka ba kuma a yin haka a dawo a yi haka akwai wanda suke yin haka sai zo su zauna a haka tsuwawun su guda biyun gaba ɗaya sun zobe sun fita wannan shi ma ba a yin sa don haka abin da ya tabbata shine idan ka tafi sujada da Allahu akbar ka gama subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ko subhanaka allahumma allahumma ighfirli sannan iya abin da kai to shikenan idan ka dawo zama zaka ce Allahu akbar to wannan zaka shimfida ta ne haka ka kwantar da ita duwawunka sai ya zama anan sannan wannan sai ya zamanto a kafe wannan shi ne abin da ake yi zaman sujjada tsakanin sujjada da sujjada kuma shi ne ake yi a zaman tahiya ta farko to yanzu idan an fahimci wannan to lokacin da ka yi raka'a guda biyu misali za ka tashi to idan ka tashi za ka tashi da daga hannu wannan shi ne mahalli na daga hannu na hudu kenan bayan an yi raka'a guda biyu to a wannan misali yanzu an yi biyun ne ka tafi sujada haka Allahu akbar a wajen ruku'i idan ka yi ruku'in bayan ka gama karatun fatiha ka daga ka yi sura ka tafi ruku'i ka daga daga sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu mun yi kafiyar yadda ake tafiya ne amma idan za ka tafi da kabbarar ake tafiya ma'ana shi da Allahu akbar wannan shine abin da ake sannan yana ɗauko Allahu akbar to idan an zo zaman tahiya kaifiyar yadda ake waɗannan hannayen su ma suna da gurare guda biyu akwai ɗora su haka kawai sannan a nan kuma ana buɗe su ne ba a haɗa su a nan ana da buƙatar ka ɗora su a haka ko kuma kana iya kama su a haka amma dai yatsun ya zamanto a buɗe suke ko ka bari a nan ko kuma ka ɗora su a nan duka ko ala fahizai ko ala rukubatai duka wannan zai a kan cinyoyi ko kuma a damƙe kan cinyoyi to sai ka kafiyar yadda ake tahiya waɗannan idan ka ɗora shi anan kaga wannan haka yake a buɗe kowane yatsa yana da zaman gab ɗinsa so waɗannan kuma su na dama su ne ake yin tahiya na farko za ka iya tattara waɗannan yatsu an gane sai ka ɗora wannan babbar a nan sai ta bi nan wannan haka ake yinsa kaga uku an naɗe su sannan ka sa ita ibhama ɗin akan wusda ya tsarkata tsakiya shine yi haka sai ya tafi a haka ko kuma kai halk shine halka shine wannan haka ake yinsa wannan da wannan sai su haɗu kaga kenan akwai wani rami sai ka sai ka wannan yatsa sannan in ka ga dama ka kada shi haka ko kuma in ka ga dama ka bar shi a tsayensa amma usamin ya kawo maganganu cewa misali idan kana tahiya ya zama hakan yake a tsaye ma'ana allah ɗaya kenan sannan idan ka shiga addu'o'in bayan tahiya tunda akwai addu'o'i sai ka fara barazana da shi mashaɗan kada ya kusance ka karin kaɗa shi don kaman togaciya ce wadda ake mashi shaidan ɗin to haka za ka yi so idan ka gama tahiya to sai batun sallama duk wannan abin da muke lokacin da kake wadan ka ko idanunka yana kallon gurin da kake yin sujjada ne saboda malamai suka ce duk wanda ya kasa kallon gurin sujjada a cikin sallarsa gaba ɗayanta yana iya kallon wani gu ko yana iya karkatawa haka ya kasa kallon gurin sujjadarsa sallarsa ta yi amma ba zai taɓa samun hushu'i da ake bukata ba a cikin sallah hushu'in da ubangiji ya ce wallazina hum wato fi salatin ko ala salatin khashi'un qad aflaha almu'minun allazina hum fi salatihim khashi'una to wannan kallon gurin sujada shine abin da yake jawo ma dan adam samun khushu'i wato a cikin sallarsa so anan idan ka gama tahiya akwai wani abu da mutane suke za ka ga wani bayan ya gama tafiya sai ya haka haza khata wannan kuskure ne kuskure ne babu wani abu da ya nuna ma haka sannan a wajen sallama wasu za ka ga mutum yana haka sai sai hakan nan assala ba wannan wannan wannan haraka din ta shedanci abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake idan ya gama tahiya shine hakan da ya gama tahiya yanzu yana kallon gurin sujadarsa ce assalamu alaikum wa rahmatullah wanda yake bayan sama an ce yana ganin farin kumatun annabi sallallahu alaihi wasallama sannan sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah amma wani haka da kake da wani haka duk mutane suke kaga mutum wai ya gama sai wani haka wannan duka malamai sun ce fisga ce irin ta shaidan domin shi yana son ka sako da abin da annabi bai yi ba don ya samu ya rage maka lada so wannan shi ne a takaice za mu iya cewa kuma na bambanci tsakanin zaman tahiya na karshe a sallah mai a hudu ko mai raka'a da mai a biyu da kuma bambancin tsakanin zaman na farko bambancin da yake tsakanin zaman tahiya na farko shine zama ne irin wadda zaman tahiya na farko sallah mai raka a hudu zama ne irin wadda ake yi kamar yadda aka yi shi a cikin tsakanin sujjada da sujjada misali idan kai raka a guda biyu za mu ɗauka cewa yanzu misali ka tafi sujjada ne sai ka sauko Allahu akbar to wannan kamar yadda muka ce haka ake yi tsakanin sujjada da sujjada haka ake yi yadda ka ga waɗannan ƙafafun haka idan ka taso da Allahu akbar to wannan shi ake naɗewa wannan ƙafar sai a naɗe sai a zauna a kan duwawu an gane to wannan zaman da na yi ko na haka tun da ya tabbata a hadisin manzo Allah haka an gane wannan kamar yadda muka nuna ɗazu a bambance-bambancen wannan shi ake yi a kuma zaman tahiya na farko to sai mu ɗauka yanzu kayi raka'a guda biyu ne zaka zauna ka tahiya to hakan ya kamata ka zauna wannan zaman amma idan ka zo ƙarshen raka'a ta hudu shine za ka yi zaman sallama kenan to shi kuma haka ake yi ma'ana wannan kafar akan fito da ita har nan a shimfiɗar da ita a haka sannan sai a kafe wannan an gane a madadin zaman tahiya na farko duwawunka ne yake kan kafar ko a shimfiɗe to yanzu kuma kafar ce za ta wuce sai duwawunka ya sauka ƙasa to wannan shine abin da ake sannan sallar asuba mai raka'a guda biyu ko sallar juma'a duk irin wannan zaman ake mata haka usamin ya bayyana a cikin sifatu salatinsa saboda ita raka'a biyu ce da warka suka ce ba za a yi mata irin wancan zaman na zamiya ba mai raka'a hudu ita ne ake bambanta zaman farko na tahiya da kuma zama na biyu na tahiya amma sallar da take raka'a guda biyu da irin sallar juma da nafila duk irin wannan zaman ake musu wallahu a'lam na yawwa don a zaman sallama ba a yinsa amma tsakanin sujada da sujada ake yinsa wannan shine shikenan so za mu cika da roƙon allah ubangiji allah ya karba mana ibadar mu kurakuran da muka yi a ciki muna roƙon allah ya yafe mana a masu kallo idan sun kalle mu na mun samar da wani kuskure ta wannan daga shaidan ne kuma ba yadda muka iya shi dan adam haka yake yana iya samun daidai yana iya samun kuskure kamar yadda imam malik ya faɗi cewa dukkan ku kuna iya kuskure illa sahiba Yau. alkabar Yau. yawa eh wannan akwai sabanin ruwayar imamu ahmad cewa misali yanzu ruku'i za mu yi misali Ah, ka gama karatun fatiha ka gama karatun sura kuma za ka tafi ruku'i ka ce allahu akbar to an yi ruku'i haka an gane to sami allahu liman hamida a nan akwai daga hannu to za a mayar da shi a riƙe ko za a saki amma dai mashahuriya da mafi rinjaye shine ana mayarwa a riƙe shi wannan shine abin da ake wallahu ta'ala a'lam so muna fata Allah ya karba mana ibadar mu Allah ya sa abin da muka yi daidai ne Allah ya sa kuma ya amfane mu ya amfanar da al'umma muna muku fatan alheri masu kallo da saurare bangiji ya karba mana ibadar mu Allah ya muku albarka Allah ya karba mana ibadar mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. saka malaman mu da alheri bukatunmu na alheri Allah ka biya mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi a duk inda suke Ku ci gaba da bibiyan tashar mu na Zidaru Sunna TV domin kawo ku shirye-shirye da ya shafi addinin mu. Zainab Musa Usman nike cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mu haɗu a shiri na gaba. هو الله الذي لا